A wani rahoto da ya wa lakabi da Macro Poverty Outlook for Nigeria a Turanci, wanda bankin ya fitar a wannan wata na Afrilu, ya bayyana cewa Najeriya ta yi amfani da kashi 96.3 cikin ɗari, na kudaden shigarta da ta samu a shekara 2022 wajen biyan basussuka, wanda shine ya kawo aka samu giɓin kasafin kuɗi na yau da kullum ya ƙara ta'azzara. Amma ga ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati yana ganin abin da Najeriya ta yi ba daidai ba ne. A ƙa'ida bai kamata a ce ƙasa ta saki jikinta ba ta ce ta ciwo bashi kulungun kan kusu a ce duka kudaden da take karba na shiga daga kudin da ake karba na shigo da kayayyaki da kasashen ketare da harajin da ake karba a hannun kamfanoni da sauran hanyoyin kudaden shiga da kasa take samu a ce kashi casa'in da shida bisa ɗari na kudin ana karban su ne don a biya bashi wannan ba karamin tashin hankali ba ne dolen dole ɗayan biyu ya faru ko dai gwamnati ta tashi tsaye ta nemi hanyoyin da za ta faɗaɗa samun kuɗaɗen shiga haraji kenan ko kuma a ƙara irin alƙaluman da ake amfani da su wajen karɓan harajin misali idan ana cajin kamfanoni riban da suka ci a ce kashi ashirin ko ashirin da biyar bisa ɗari a biya shi a matsayin haraji to dole a yi ƙoƙari a mai da shi ko kashi talatin da biyar ko arba'in harajin cinikayya da yanzu muke biyan kashi bakwai ma da rabi muke biya bisa ɗari wato 7.5% kenan a turanci ƙasashen duniya da yawa sukan karɓi harajin nan yakan kai kashi sha biyar wasu sha bakwai da ɗigo biyar wasu har kashi ashirin wa'innan hanyoyi ne da dole sai an dube su don a samu a faɗaɗa kuɗaɗen shiga in ba a yi haka nan ba za mu wayi gari duk kuɗin da muka karɓa na haraji wato zai koma ne ana karɓa ana biyan basussuka da su masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya bayyana lamarin da cewa wannan matsayi da babban bankin duniya ya faɗa ba za a samu akasi a kan shi ba saboda mutane ne waɗanda suke bibiyan kasuwanci da kuma mu'amalar kashe kuɗi da mu'amalar kuɗi na ƙasashe gaba ɗaya na duniya kuma ba zai zama abin mamaki ba idan Najeriya ta kashe irin waɗannan kuɗaɗe wajen biyan bashi saboda faɗin tattalin arzikin ƙasan da irin yawan basussukan da aka tara ma tattalin arziki arzikin ƙasan wanda yake samun shekaru sai ya zamana ya nuna saboda galibin bashin da ka ciwo, in ka ciwo bashin to sai lokacin da aka tsara za ka fara biya wanda galibi akan ɗauki mafi karanci shekaru biyar shekaru goma so sai ki ga cewa idan aka zo daidai wannan lokaci kuma ya mana cewa hanyoyin samar da sababbin kuɗaɗe ba sa aiki ko kuma hanyoyin da aka zuba waɗannan kuɗaɗe domin su haifar da sababbin kuɗaɗe ba sa samarwa kamar misali akwai basu suka da najeriya ta ciwo domin a yi titin jirgin ƙasa daga abuja zuwa kaduna wanda ake ce mai light rail project irin waɗannan kuɗaɗe da aka aro su aka zuba su aka titunan jirgin an samu kusan shekara ɗaya titunan ba sa samar da kokobo saboda 'yan ta'adda sun kama jirgi sun tsaye da aikin saboda haka gwamnati dole ta koma wasu bangare na kuɗaɗen da ta samar domin ta cika waɗannan ka'idoji na biyan waɗannan bashi wanda galibi kudaden akwai harajin da ake samarwa a cikin gida akwai kuma man fetur da kasan take sayarwa saboda wannan yanayi shine babban yanayin da ake cewa ƙasa ta fara kai inda ba za a yadda ta karbi sabon bashi ba ko kuma a yadda a bata sabon bashi ga masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar kashere dr isa abdullahi yana ganin akwai abin dubawa a wannan lamarin wannan irin abu so da yawa idan gwamnati za ta karkare haka idan Uganda za ta yi wa kanta adalci ta yi wa talakawan ƙasa adalci tun kamar wata uku ma baya ya kamata ce duk ƙoƙarinta kawai na ta karkare ne ya za ta yi ta nannaɗe ko maɗanta ta zamanto ta daidaita da mutanen ƙasa duk waɗanda suke fushi ta wani waje ba a yi musu wani abu ba a ɗan ƙoƙari a gyaggyara a yi sallama da jama'a amma ba wai ɗaukan sababbin ayyuka kuma yanzu ba domin yanzu duk abin da za a yi A watakila kuɗin nan ko bashi aka karɓo su in bashi aka karɓo su gwamnatin baya an barta da, da fitina idan kuma kuɗaɗen nan tsammani ake a kasafin kuɗi za a yi su aka zo kuma kwangila kuɗi bai samu ba a cikin gwamnati ko kuma gwamnatin da ta biyo baya ta ga cewa ita wannan kwangilar ba haka ya kamata a yi ba za a canza kwanga bukkan baya ne ko kuma a ce mutane za su yi ta da raɗin to me zai sa shekaru takwas an wuce su ba a tsaya an yi wa'yan abubuwan ba sai a gurguje gurguje a cikin ɗan kwana nawa ana ta sakan kuɗi masu ɗimbin yawa haka cewa za a yi aiki da su wasu za su yi tsammanin cewa to ko dai irin halin da ne na na bera na Najeriya. Bankin Duniya ya ce Najeriya na cikin wani yanayi mai rauni tun shekaru biyu da suka wuce da aka samu tashin farashin mai a ƙarshen shekara ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.